ita take wanke-wanke da shara har wankin kayan goggo da amina take yi don haka amina ta samu isasshen lokacin karatun islamiyyarta shekara guda kenan ba ta makarantar boko gwaggwana tarin abin da za ta ɗauki nauyin karatunta da shi to nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gwaggo hawa ta yi murmushi hmm, amina kenan amina na son tantabarunta don suke ɗabe mata kewar babanta ko dubu nawa kace za ka saya ba za ta sayar maka ba ga sunan cikin ɗaki guda masha Allah sai hayayyafa suke iliyan goggu kan tsokane ta amina wai da tattabaru za ki tafi gidan mijin ki halan duk lokacin da ya ce mata hakan ba za su ƙara shiri ba sai an yi kwanaki don inda abin da amina ta tsana a rayuwarta to a yi mata zancen aure ko miji don ta ɗauke su a matsayin shinge ga ci gaban rayuwarta da ƙudurin da take da shi a zuciyarta akwai wata rana da wani ɗan unguwarsu ɗan ladi ya biyo ta tana tafiya ta dawo daga ajin har da haddata bata san ita yake bi ba sai da yi mata magana aminatu dan tsaya mana magana nake so mu yi amina ta tsaya cak sannan ta jiyo da manyan idanunta ta galla masa harara amina kin daɗe kina burge ni don allah ki bani dama mu shirya kanmu in nemi aurenki don allah aminatu su so, amina aka yi wani irin tsaki kamar tsaka na yi kama da ire-iren 'yan matan da za ka aura ne a ɗinka da kula ne wallahi ka ƙara tare na a hanya sai na tula maka ƙasa ba kai ba ni ka ji na gaya maka ba kai kaɗai ba mai aure na ba haife shi ba wallahi don haka ka fita hanya ta kaji na gaya maka kalamanta sun yi wa ɗan ladi ciwo ashe baki da mutunci don kin samu an soki e banza wadda ubanta bai bar mata gadon komai ba sai ta tabaru kin yi kaɗan ki ci min mutunci insha Allahu sai mijin aure ya gagare ki da ni kike zancen amina ta murguɗa baki ta yi wata ta rabu da shi yana ta masifa har da kumfar baki haranta ta ce ai gara in rasa mijan auren ni ina ruwana da wani aure duk abin da zai raba ni da gwaggona neman tsari nake da shi can kuma ta yi kwafa ta girgiza kai hmm, wai ubana bai bar min komai ba sai ta tabaru ya bar min komai kuwa tunda ya sanya ni a turban neman ilimi tattabaru kuma arziki ne na godewa Allah na godewa babana da ya bin mun su a matsayin gado wani mai nasa uban ya bar masa tana nufin ɗan ladin amina fa akwai tsiwa ta rashin arziki inda akan za a ce ana son ta ne in ban da wannan za ku zauna lafiya cikin kwanciyar hankali ko gogo ba ta gaya wa yadda suka yi da ɗan ladi ba don ta san faɗa za ta yi mata To a yau Goggo ta ɗau adashenta ta so masayayyar kayan abinci wanda ɗan makarantar kwana ke bukata ta shaƙi babbar jaka Amina ta shirya kayanta Iliya iliyayo musu shatattasi su uku har da shi wadda za ta kai su har cikin kwalejin gwamnatin tarayya ta 'yan mata. Da suka shiga suka nemi ofishin principal ta lokacin hajiya Aishatu. suka mika takardun amina aka ba su bil na komai da komai har uniform da housewares sandal da canvas littattafai textbooks da sauran abubuwan da ɗaliban makaranta ke bukata a take amina masa'u ta zama cikakkiyar 'yan makaranta aka ba ta aji da ɗakin kwana wato hostel inda ake yin ta shine rabuwar amina da gogo. ta makalkala gwaggo tana kuka ita ta fasa karatun wata malama ta kama ta tana lallashinta sai wata kyakkyawar yarinya da za ta yi tsara aminan ta zo za ta wuce malama ta yi kiranta hafsa kama hannun amina ki kai ta hostel ɗinku ku yi wanka kafin lokacin fitowa prep hafsa ta zo ta kama hannun amina ki yi haƙuri mu ji kwana kaɗan za ki saba ki yi haƙuri haka amina ta saki gwaggon tana kuka suka tafi gwaggon kam ta yi jarumta don ko hawayen ba ta yi ba sai murmushi take yi sai dai fa da ku kuto na zuciyarta ko na kwana ɗaya ba ta taɓa raba gado da amina ba shekaru goma sha uku da yake a jss je ka dawo ta yi ko da suka koma gida iliya ya gane jikin gwaggo sanye yake washe gari ma da ya zo su yi aikin meat pie da ya kare da wuri cewa ta yi da su ta ba wa kowa hutun kwana biyu ba ta jin daɗi to amina a kwaleji da taimakon hafsa datta amina ta gane komai na zamantakewar makarantarsu cikin kwanaki bakwai ba abin da ke burge ta irin yadda duk ɗaliban turanci suke yi ƙabilu da hausawa hafsa na son amina sai dai ita aminar ba ta saba da yin kawance da kowa ba bayan gwaggonta don haka ba ta ba hafsa hankalinta su yi kawancen yadda ya kamata in ba ita hafsan ce ta neme ta ba ita ba za ta neme ta ba sai in tana neman ta warware mata wani abun da ya shige mata duhu amma halayen kirki irin na hafsa datti ya sa dole amina ta miƙa wuya ga ƙawancensu amina na mamakin kyau irin na hafsa kamar balarabiya abinda amina ba ta sani ba ƙarƙashin kyan hafsa datti shine hutun rayuwa da take ciki 'yar manyan mutane ce ga ta nan kamar sai ka wanke hannu kafin ka taɓa sumul-sumul da ita kamar da ka taɓa jini zai iya tsartuwa wasu cimakar gwangwani iri-iri da ke cikin kayan abincin hafsa amina ba ta taɓa ganin su ba sai dai ba ta da ƙauyanci ba ta tambaya kuma ba ta da kwaɗayi abin da gwaggwanta ta kulla mata kaɗai take amfani da shi ko da Hafsa ta yi mata tayin cin ire-iren cimakata cewa take yi ban iya ci ba in hafsa ta turza sai ta ce in kika takura ni na ci ciki na zai baci. dole hafsar ke kyale ta to karatu yakan kama gadan gadan su amina ana ta kwasa ilimi babu dare babu rana amina sai ta ga ashe a da ba karatu take yi a gida ba wasan yara ne amina tana ajin science kimiyya kamar yadda ta zaɓa don haka ta kama waɗannan darussan ta riƙe gam mathematics biology chemistry da physics ba ta wasa da su an ce hazaka ba ta ɓuya cikin ɗan lokaci malamansu sun fara gane ƙoƙarin amina to sun samu hutu bayan watanni uku gwaggo ita kaɗai ta zo ɗaukar amina ta bar hidimominta a hannun iliya da talatu tsallan da amina ke yi a jikin gwaggo kamar yarinyar goyi hafsa ta zo ta tadda su inda suke ta gaida gwaggo cikin girmamawa gwaggo ta amsa da fara'a don ta gane ta ita ce aka hada da amina a ranar da aka kawo ta suka zuba kayan amina a tasi din da gwaggo ta yoshata suka yi sallama da hafsa wadda ita ba a zo ɗaukata ba tukunna don a nesa suke daga abuja ta zo wajajen la'asar suka iso gida guta sallami mai tasi da gudu amina ta fada gida tana kiran talatu a tsoro suka yi mugun karo da goshin kowacensu dukansu suka dafe goshin kafin talatu ta rungume ta sannu da zuwa uwar ɗaki na shalelen baba talatu sannu da gida ta waje na na same ku lafiya ya su bulki wato 'ya'yan talatu haka dai suka ganganta suka yi cikin gida amina na ta ganin sauye-sauye wanda ke nuna lalle sana agogo na tafiya yadda ake so da ƙarin albarka ci masu kanta ta sauya kullum girkin goggo da nama zuku-zuku na saniya ko na kaza ko kifi asabar na zagayowa ta koma fis ɗinta haka amina ta ƙara hutunta lafiya ta koma makaranta wannan karon babu kuka a hutu na gaba da amina ta zo gwagwata ta ce ta shirya ta tafi ƙauye ta gano kawun mahaifinta biliyaminu an gaya mata yana kwance ba shi da lafiya ta kuma ƙarasa ta gaida baffa ta si ushima in ta dawo ta je gidan kawo sule shi ma ta gaishe shi amina ba ta yi wa gwaggo musu ba amma cikin zuciyarta mita take yi na rasa wace iri ce gwaggo samsam ba ta yin zuciya da mutanen da ba su damu da mu ba dan gara-gara ma baffa tasi'u shi in an je inda yake yana yi wa mutane tarba arziki ko da ba zai ba shi ko sisi ba amma baffa biliya da kawo sule mhm, ba ta bukatar su cikin rayuwarta sai dai umarnin gwaggo tilas ne a gare ta ranar alhamis bata da islamiyya don haka ta shirya da safe ta yi kwalliya da wata sabuwar atamfar da ɗin ɗinka mata tana makaranta ta kawo wankakken hijabin ta ruwan madara ta ɗora ta karbi kuɗin mota wurin gwaggwata yi mata sallama ita da baba talatu gwaggwata kawo cincin mai sukari da donut cikin leda mai yalo da baki guda biyu ta ce ta kai wa kakannin nata da iyalansu amina ta tari tasi ta kai ta tasha daga nan ta hawan motar garinsu tun da motar ta soma tafiya amina ta gumi ta yi tana tunane-tunane kan rayuwa ta rasa mahaifinta a daidai lokacin da take tsananin bukatarsa sai allah ya share mata hawaye ya bar mata gogo gashi ta cike mata kowane gurbi na uwa uba ƙawaye da dangi shin ko ‘ya'ya mata nawa ne Allah ya ba su jajirtacciyar uwa irin gwaggwanta? Dangin mahaifinta ba su damu da su ba sun watsar da su tun rasuwarsa wani nasa bai taɓa taku gidansa ba, amma gwaggo ba ta yi zuciya ba jefi-jefi tana tura aminan. A cewar ta naka sai naka, ko ta ina aka juya su ne iyayenta. ita ba wani abu take so su ba su ba a'a zumuncin Allah wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da a yi shi ya nisanta da mai yanke shi kuma Allah ka samu dace a mu ita kadai take waɗannan tunane tunanin har aka zo garin ta ɗauku ledojin tsarabarta ta doshi gidan kawannin nata gidan su mahaifin amina malam masa'udu babban gida ne irin na gandu kowa an ware masa sashensa da iyalinsa bangaren kawo biliya daban na baffa tasi'u daban shi ma kawo sule yana da bangare cikin gidan inda yake sauka da iyalinsa idan ya zo ya'ya da jikoki rututu don biliya matansa hudu tasi'u mata uku akalla kowannensu yana da 'ya'yan da suka haura goma kuma babu wata tartibiyar sana'a bayan noma ita ma sai shekara-shekara don haka duka matan kowace da sana'a ta don mazan ba wani abin kirki suke iya yi musu ba ƙarfin ciyarwa a wuyansu yake ‘ya'ya kuwa ga sunan ba adadi don kowace tana da kusan goma ɓangaren bafa tasi'u shi da ɗan dama-dama yana ƙoƙari a kan iyalinsa duk ya kwashi 'ya'yansa ya sanya a makarantar boko babu wanda yake bari ya zauna a gida yana jiran a gama dahuwar abinci sannan matansa akwai tsafta daidai misali bai hana su yin sana'a ba shi ma kamar biliya sai dai yana wadata su da abinci kuma suna zaman lafiya saɓanin matan biliya da kullum kamar su cinye kansu wajen tarewa 'ya'ya faɗa. amina ta yi sallama ta shigo sashen kawo biliya ta fara shiga ramma ce ta fara ganin ta ta ɗago da mamaki a fuska da muryata ta ce wa nake gani kamar amina ta yi dan murmushi ne ce gwagwaran ma ta tsuguna ta gaishe ta kafin ta bi sauran matan ɗaki-ɗaki su ma ta gaishe su ta dawo ɗakin ramma don duk ta fi su kirki suka ɗan taɓa hira ta tambayi jikin kawon ramma ta ce babu sauƙi mu je ki ganshi ramma ta yi mata jagora suka yi sallama a turakarsa kallo ɗaya amina ta yi masa zuciyarta ta buga don sai ta ga kamanninsa da mahaifinta sun fito sosai yana kwance duk ya ƙare sai tari yake yi amina ta gaishe shi da ƙyar ya samu ya amsa sakamakon tarin da ke tunnike shi ya fito amina alamar ta zo gare shi amina ta matsa kusa ya kama hannunta ya ce ki yafe min uwata na kasa zama kaka a gare ki saboda son zuciya irin tawa ba irin kyautatawa da mahaifinki bai mun ba amma na bi ta kai na taki saboda son zuciya irin nawa ki yafe mun ko Allah ya sassauta mun zunubin yin wasa da zumunci da maraicinki ki kuma roƙa min mahaifiye ki yafiya don Allah hawaye suka cicciko a idon amina ya kawo gogona ba ta taɓa riƙe ka a zuciyarta ba ita ta umarce ni da in zo in duba ka an gaya mata ba ka da lafiya ga wannan mata ce in kawo maka ta dire matsalar da ta riko ta ci gaba da cewa a nawa bangaren nima na yafe maka allah yafe mana baki ɗaya ya tashi kafaɗun a mu ya dantse hannun amina cikin nasa ya dinga sanya mata albarka da ƙyar ya sake ta sakamakon wani taron da ya turnuƙo shi amina ta tambayi ramma ko an kai kawon asibiti ramma ta ce yau halin sulewanne ne baki sani ba ana ta yi masa aiki ya zo ya kai shi asibitin ya zuwa tarin fuka ke damunsa in ji malamin asibitin da taso ya ɗauko ya yi masa allurai ya ba da magunguna yana tasha amma ga shi nan kullum sai abin da ya yi gaba amina ta ce zan gaya wa gogona mu zo da tasi gobe a kai shi asibiti ta yi sallama da su ta shiga sashen baffa tasi'u, kowa a gidan yana lale maraba da ita hashi baffan ta kawo tsaraba goggo ta bashi shi kuma ya danka wa uwar gidansa azumi ta haurabo suna hira yana ba ta labarin ciwon yayan nasa ya ce shi ya yi duk iya ƙoƙarinsa ya ɗauko malamin kemis ya duba shi ya yi masa allurai bai sanya zai iya fitar da shi asibitin maraya ba karfin nasa bai kai nan ba sule ne dama ya kamata ya kai shin to an yi aikin duniya ya